بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك والسلام السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته mu da wannan maraice na asabar uku ga watan zulhajji a shekara ta 1443 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyu ga watan bakwai a shekara ta 2022 miladiya a wannan makaranta mu mai albarka ta karatun littafin allu'ulu wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga masjidul qur'an wanda ke unguwar bacirawa a birnin kano a yau insha Allah za mu darasi na 147 in ba manta ba muna karatu cikin kitabul hajji 49 ko in ba manta ba muna karatu cikin kitabul hajji! makon da ya gabata mun cike da ƙarshen babu talbiyati wa takbiri fi zahabi min minan ila arafat fi yawmi arafa haka ne da haka yau za mu tashi babin da ke biya wannan malai ce babul ifadati min arafatin ilal muzdalifa babin da yake bayani akan tahowa daga filin arfa zuwa muzdalifa wasu babu salatayil magribi wal isha ma'an bil muzdalifa kuma an so a haɗa sallan magriba da isha a muzdalifa fi hadhihi laila a wannan dare na ranar arfa ma'ana daren bayan an sauka daga arfa to wannan babi na al'ifada ubangiji subhanahu wata'ala ya ishara duba zuwa ga abin da ake yi din na tahowa daga filin arfa zuwa muzdalifa cikin aya alkur'ani mai girma cikin suratul baqara fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'inda al-mash'aril harami wadhkuruhu kama hadakum وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم Allah madaukakin sarki yace fa idza afattum min arafati idan kuka taho daga filin arfa fadhkurullaha ku ci gaba da ambatan Allah an gane ko kama allamakum ma irin yadda ya sanashe ku abinda kuka kasance a da ba ku sani ba kuma ya ce sun ma'afidu min haifu a faɗin nas ku biyo ta inda sauran mutane suke biyowa ana magana da ƙuraishawa su daka dai wannan babi zai yi mana bayani akan tahowa daga filin arfa zuwa musdalifa da kuma haɗa sallan magariba da isha a musdalifa a wannan rana bayan rana ta faɗi ga wanda ya tsayuwar arfa hadisi mai lamba ta 807 hadisu usama ta bin zaidin hadisun usama dan zaido Allah ya kara musu yadda ibn hibbi rasulillahi dan masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin babansa zaidu dan harisa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son sa yana kaunarsa da haka shi dan ana masa kirari da dan masoyin annabi lokacin da Usama yake yaro ko hibbu ibn hibbi masoyi dan masoyi lokacin da shi usaman yake yaro tare suka tashi da alhasan tare suka yi ƙuruciya suna yara ƙanana kamar yadda imamu bukhari ya kawo a cikin kitabu fada'ilis sahaba annabi yakan ɗauke su irin yadda ake ɗaukan yara tagwaye 'yan biyu ya nemi su wasa yana jefa su a sama yana cafewa yana cewa allahumma ahibbahuma fa inni uhibbuhuma Allah ka so yaran nan su bi ni ma ina son su da Hassan dan Aliyu dan Abi Talib da kuma Usama dan Zaid bin Harithata wannan hadisi daga Usama dan Zaid Allah ya kara masa yadda kala yace dafa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min arafata manzo Allah sallallahu alaihi ya taho daga filin arfa hatta idza kana bi shi'bi har sai da yazo wajen da ake kira da shi'bi hanyar da wanda ya baro arfa zai biyo zuwa muzdalifa ita ce shi'ib a tariqul ma'ahud lil hanya sananniya ta alhazai bayan an sako daga arfa in za a taho muzdalifa to sai da mazala Allah ya zo wannan waje nazala sai ya sauka daga kan abin hawansa fabala sai ya bawali to kaga in ya so nan ma in mahaukaci ne kai kana da fayil a dawanau sai ka ce nan ma zagin annaba aka yi fassara dai ta malamai fassara ta masu hankali ba masu fayil a asibitin mahaukata ba haka ake yi fassarar da ita za a gani a littafi ba fassarar da babu ita a littafi ba kai ka kirkiri kayanka an ce annabi ya yi bawali ka ce an zagi annabi ai na ka taɓa yin wannan in saba likita bane mutum saba ta juyeta idan ka ce lafiyar salau yadda zaka gane kai din mai sauraron sa kana da matsala har yake faɗa kake ji ko tice ta ce yana da fayil a dawanau kuma dawanau ɗan nan asibitin mahaukata ne duk mutumin da ka ce masa dawanau a Kano ya san ina ne asibitin mahaukata ne an ce ya je yayi kwana arba'in ko kwana ɗaya ka je dawanau asibitin mahaukata me ka je yi in lafiyar kalau me kai ka nan idan an ce lafiyar salau kawai kai shi aka ya huta da walau gidan hutu ne in kuma lafiyar salau ba ciwon kwakwalwa ba ne zazzaɓi ne da gidansu da asibitin murtala da gidansu da dawanau wane fi kusa sai ka je asibitin murtala sau goma daga gidansu baka je dawanau ba me yasa aka ɗauko shi daga ta aka kai shi dawanau to ba wai shi mahaukaci ya yi hauka ba mamaki ba ne amma biye wa mahaukaci ya fi me ya fi mamaki daman mahaukaci ya hauka ai wannan sanannen abu ne to amma kai da kake tutiyar kana da hankali kuma ya zama mahaukaci shine malamin ka to kai ya sunanka in ba hauka ba mutanen da duk duniya ta yi musu shaida da masoyan annabi ne su faɗi rayuwar manzan Allah keke da keke wani ya ce zaginsa suka yi kuma in an ce daga ina ka samu wannan fassara babu ita a littafi ko na da ko na yanzu kan fassara ce yadda wanau da wanau fa ba unguwar ba asibitin tababbin eh. in ka ji haushi je ka ce kotun da ta kai shi da wanau ta yi masa shari mu kotu ta faɗa muka ji gidajen rediyo duk suka sa a kano muka ji ƙarya ne kuma tun kan kotu ta faɗa mu mun sani kai ne sai da ya girma ka san shi mu unguwanmu ɗaya ɗan kabara ne shi ni ɗan kwana ɗisa ne tsakanin unguwanmu da unguwarsu bai kai nan da gada ba haka na san ƙuruciyarsa kai ne sai da ya zama babba kake ganinsa da girma ni na san yarintarsa da haka ni tun kan kotu ta faɗa na san ya taɓa zuwa da wanau amma yanzu tun da kotu ta faɗa in ka ji ka yadda in ni na faɗa sai a ce shari na amma kotu ce yanzu ta faɗa duk gidajen rediyo kuma sun sa kowa ya ji wai dan Allah ka rasa wanda zaka karba addinin ka a wajensa wanda zai fassara ma hadisan manzo Allah sai mahaukaci kuma ka musanta duk malaman duniya masu hankali har da babansa ya fi mahaifinsa hankali mahaifinsa bai karanta da bukari ba bai karanta hadisin ba shi bai fahimci zagi akai ba to matsalar ɗaya ce kawai mahaukaci in ji bahaushe baya warkewa sai dai me sai dai ya samu sauki kuma ita matsala hauka tana tashi lokaci bayan lokaci in banda najeriya ya za a ce mahaukaci shi zai karantar da addini to ya za a fahimta ƙwar'ani ga baki ɗayansa kullum liƙaunin ya aƙiluna ne afala ta aƙilun la'allakun ta aƙilun shi asali an ɗauke masa ma alƙalami don maza ce rufi alƙalamu an salatin wa anil majnuni hatta ya aqil mahaukaci sai ya dawo cikin hankalinsa ake sa kuma littattafan da ko mai hankali sai wanda ya karatu shi zai fasara amma mahaukatin da bai karatu ba kuma yake zai fasara kuma zai fahimta kuma ya fahimta to wace iri ya fahimta to ya rage nan ma ka zagi usaman ka ce shi ma sahabin kaza kaza a juru zuwa rafi wata ran za a fasa tulu da haka usama dan zaidu ya ce, sai da muka zo shi'ib da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya sauka ya kama ruwa sai ya sauka ya bawali sallallahu alaihi wa alihi wa sallam thumma tawadda'a sannan sai ya alwala wa lam yusbighil wudu'a amma bai yi ta cikakkiya ba ma'ana bai yi ta uku uku yadda ya saba yi ba an gane ko fakultu usama yace sai na ce as-salata ya rasulullah sallah zaka yi ya ma'aikin Allah faƙala sai annabi ya ce da usama as-salata amamak sallah tana gabanka ma'ana ba anan za mu yi sallah ba sai mun isa ina muzdalifa faraki ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau abin hawansa falamma jaa al-muzdalifata yayin da ya iso muzdalifa nazala sai ya sauka a sai ya alwala fa asbaga a wudua ya cika alwalar irin yadda ya saba yi uku uku thumma uqimati salah sannan sai aka yi iqamar sallah fa sallal maghriba manzo Allah ya salla maghriba thumma anaka kullu insanin ba'irahu fi manzilihi kowa daga cikin sahabbai ya je kusa da raƙuminsa a daidai tantinsa masaukinsa inda zai kwana a muzdalifa kun mawuƙimatul isha sannan aka yi wa isha ma don haɗe su za a yi fasalla annabi ma ya sallaci isha tare da sahabbai usama ce walam yusalli bainahuma annabi bai yi nafila tsakaninsu ba domin a ka'ida duk mutumin da zai haɗa sallah ta farilla sakamakon wani uzuri ko larura kamar magriba da isha kamar azhar da la'asar to nafilar da ake a tsakanin su ba a yi ba a yi an gane ko idan za a hada magriba da isha kamar ana ruwa to da an yi magriban masu nafila kar su yi domin hadewa za a yi in za a hada sallah ba a yin nafila a tsakanin su an fahimci wannan to shine abin da Usama yake nufi a nan yace walam yusalli bainahuma manzo Allah bai ta sallar nafila tsakanin su ba aka rajahul bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi cikin kitabul wudu babu isbabil wudu hadisi mai lamba ta 808 hadisi usamata hadisin dai usama dan zaidu Allah ya kara musu yadda an urwata daga urwa dan zubairu Allah ya kara musu yadda kale yace su ila usamatu urwatu ya ce an tambayi usama domin shi usama sahabi ne urwa kuma tabi'i ne to da ka urwa yake an tambayi usama wa ana jalisun alhalin ina zaune a wajen da aka yi masa tambayar kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yasiru fi hajjatil wada hina dafa ya annabi yake tafiya a hajjin sa na ban kwana lokacin da ya taho daga filin arfa ya yanayin tafiyar ta kasance saboda cikowa da turmutsutsun mutane wace iriyar tafiya annabi yake yi kala sai usama ya ce kana ya siru la'anaka annabi yana tafiya a hankali a hankali babu sauri domin in kana tafiya cikin turmutsutsun jama'a to sai ka bi a hankali domin garin gaggawa za ka cutar da wani an gane ko da haka wannan shine tsari irin na shugaba mai tausayin al'umma ba kai dole kana ɓaya-ɓaya sai ka wuce ba a sa jiniya a hargitsa mutane a tsorata su wani ya faɗi wani a taka shi wani a ɓaran mai da kaza kai dai kawai ka wuce a'a wannan ba shine tsarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba to amma kila masu yin wannan tsarin wata maslaha ce kuma ta su ta daban suka hanga amma dai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin turmutsutsin jama'a baya gaggawa a hankali yake tafiya dan me dan kada garin sauri a cutar da wani an gane ko kuma wannan yana nuna maka addinin musulunci babu abin da ya rage mana ba abin da ya rage mana hatta tafiya shugaba a cikin turmutsutsu an nuna ga yadda ta kasance turmutsutsu irin na aikin hajji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in zai tafiya a ciki baya turereniya baya cewa a buɗa masa hanya ta ƙarfi an gane ko yana barin mutane su tafi a hankali shi ma ya tafi kamar yadda sauran mutane suke tafiya tare da girmamawa sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa idza wajada fajwatan idan annabi ya samu sarari a gabansa domin duk lokacin da ake turmutsu wani lokaci kuma za ka ga an ɗan samu sarari don an samu sarari nassa sai ya ɗaga ƙafa ya ƙara tafiya ba irin tafiyar da yake yi a baya lokacin <coughs> matsatsi da turmutsu ba akhrajahu al-bukhari imam al ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul hajj babu sairi idza dafa min arafa hadisi mai lamba ta 809 hadisu abi ayyub al-ansari hadisin abu ayyuba al-ansari Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam jama'a fi hajjatil wada ya hada a hajjin bankwana al-maghriba wal isha sallan maghriba da sallan isha bil muzdalifa a muzdalifa duk da annabi ya hada haka aka fito a hada amma idan mutum ya raba ba za ka ce ya yi laifi ba sai dai ya saba wa sunna ya rasa ladan wannan sunnar amma aikin hajjinsa ya yi ina fata an gane kamar halin tafiya ana kasaru alhajin da ya bar garinsu ya tafi aikin haji zai ci gaba da sallah ne kasaru sai dai in ya bi limamin harami ne cikawa to idan ya ƙi kasarun ya ta bin limamin harami suna cika sallah ba za ka ce ya yi laifi ba ba za ka ce hajjinsa bai ba amma ya rasa ladan mai sunna ta wannan kasarun ta tafiya domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yaje aikin haji ko umra kasaru yake yi har ya dawo gida har ya dawo Madina ina fatan gani to amma sayyidina Usman ya kasance duk sauran sahabbai da suka biyo baya su ma haka suke kasaru suke amma zamanin sayyidina Usman sai yake cika sallah idan ya zo aikin haji a matsayinsa na amirul hajji kuma liman shugaba baki ɗaya dan da ya zo maka limanci da shugabanci wajensa yake dawowa to shi sai ya rinka cika sallah yana yin raka'a hurhudu da salloli masu raka'a hudu baya yin raka'a biyu ina fata an gane abdullahi dan mas'ud yake masa ya zaka rinka haka ya usman annabi fa biyu yake yi abubakar biyu ya rinka yi umar biyu ya rinka yi sai yake ya kai ibn mas'ud baka ganin mutane yanzu sun musulunta da yawa baki sun zo da yawa sama da na zamanin annabi da umar da usman da da da abubakar sababbin musulunta nan in ba mu karantar da su ba suka zo makka suka ga sallah raka a bibbi ake in suka koma garin su biyu za su rinka yi ba wanda ya isa kuma ya ce su yi hudu in limaman suka ce za su yi hudu fada za a yi ta yi da su su ce mun je tushen sallan ma mun ga biyu ake kawai matsa mana za ku yi wannan shine fiqhun sayyidina Usman a zamanin sa an samu faɗaɗar daular musulunci baƙi sun shigo musulunci da yawa da aka yace ku basu hankali ilimi ya koya musu amma yanzu matukar muka ce musu bibbi za mu rinka yi suka gani to in suka tafi shi kenan wani har ya mutu a zahar ɗinsa ta koma bibbiyo na fata an gani to shi kenan ibn mas'ud da ya ji wannan magana ta Usman dan afan sai yadda idan ya bi Usman shi ma sai ya cika in kuma ya sallarsa shi kadai sai ya kasaru ko ya sallarsa a matsayin shi ne liman duk wanda ya bi shi sai ya masa kasaru na fata an gani. imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul hajj babu man jama'a bainahuma wa lam yatatawwa hadisi mai lamba ta ɗari takwas da goma haka ne hadisu ibn umar hadisin abdullahi dan umar kala yace sallallahu النبي wa الله عليه وسلم يجمع بين المغرب isha manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana hada tsakanin sallar magriba da isha iza jadda bihi sairu idan tafiya ta tsananta gare shi an gane ko ko ta miƙa gare shi idan annabi yana halin tafiya to yana yin jam'u ma'al kasri ka gane matafiyi yana da dama guda biyu dama ta farko shine salloli masu raka'a hurhudu ya mai da su raka'a nawa bibbiyu kasaru kenan to sannan kuma dama ta biyu shine ya rinka haɗa su yana yin su tare idan zai azhar ya haɗa da la'asar in zai magariba ya hada da isha to hadawar matsayinsa daban kasarun kuma matsayinsa daban za ka iya yin kasarun baka hada ba a zahar ka yi ta raka biyu amma a lokacinta la'asar ma ka jira ta sai lokacinta yayi in ka zo kuma ka yi raka'a biyu kaga nan kasaru kadai kake yi baka jam'u magariba ka yi ta a ukunta a lokacinta isha in lokacinta yayi ka yi ta raka'a biyu kaga nan kasar kake baka jam'u to kuma kana da damar ka rinka yin jam'u kasru ma'al jam' wannan dama ce guda biyu duk ta tabbata annabi yana yi yana kasar kuma yana mai jam'u a halin tafiya Guda ka wannan hadisi yana tabbatar mana da wannan idza jadda bihi sayr yajma'u bayna maghrib wal isha kaga wannan ya nuna ba sai tafiyar aikin haji ba kadai ko ma wace tafiya ce in sauran hadisan suna magana akan hajji hajji hajji to wannan hadisin ya bada bayani kofa bude a halin tafiya ko wace ce domin akwai malaman da suke ganin kasaru ba a yi sai a tafiyar tsoro an gane ko dogaro da zahirin ayat suratul nisa wa idza kunta fihim eh, menene wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman kafiran wa sa'a wa man yakhruj min baytihi muhajiran illa wa rasulihi thumma yudriku al maut faqad waqa ajruhu ala allah wa kana allah ghafurur rahima wa idza kunta fihim haka ne fa aqamta lahum as-salat فلتكن طائفة منهم معك وليكن هل إذا فإن خبتم هل إذا فإن الله سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأصلهتهم عكني فإذا في الأرض فليس عليكم جناه أن تفسروا من الصلاة إن خبتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم أدوى مبينة wa idza darabtum fil ardi idan za ku yi tafiya a ban kasa fala junaha alaikum babu laifi a gare ku an taqsuru min as-salati ku yi kasarun sallah amma da sharadin in khiftum sai in kuna cikin halin tsoro akwai malamin da suke ganin kasaru ba a yi sai a halin tsoro wannan zahirin qur'ani ya faɗa amma sunna ta yi sharhi kan cewa ba wai sai iya tafiya tsoro ake wa kasaru ba sawa'an tafiya da tsoro ko ba tsoro ana kasaru illa kasaru ba tsoron ba ce tafiyar ce an gane ko to wannan kenan sannan akwai malaman da suke ganin tafiyar da za a yi wa kasaru sai tafiyar da'a kamar tafiyar aikin haji kamar tafiyar jihadi kamar tafiyar neman ilimi amma banda tafiyar kasuwanci banda tafiyar neman aure banda tafiyar biko a takka ta yaji ka tafi kai bikon a katsina ko a kaduna to ba kai ba kasaru amma wannan magana ce ta wasu malamai wanda maganar ko shakka babu ta saba wa zahirin nasi. hadisan da suka nuna annabi yana kasaru yana jam'u ba su kayyade wata sifa da tafiyar ba kawai in dai tafiya ce yakan iya yin kasaru in dai tafiya ce yakan iya yin mai jam'u to shine hadisin abdullahi dan umar kana yajma'u bainal maghrib wal isha idza jadda bihi as-sayr in dai tafiya ta miƙa da shi to yana haɗa sallah an tafiyar nan ta hajji ce an tafiyar nan ta kasuwanci ce a tafiyar nan ta jihadi ce ta biko ce ta ko ta mece ce akwai malaman da suke ganin in tafiya mubahi ce ana iya yin kafuru idan aka ce tafiya mubahi shine tafiyar da ba ta saban Allah ba ko da kuma ba ta ibada ba ce ta wata buƙatar ka ce kai a karan kanka kun ga kamar tafiyar kasuwanci suka ce wannan buƙatar kanka ce domin ai za ka iya yin kasuwanci a garin ku? kai ka zaɓi sai ka tafi wani gari sai ka je lagos sai ka je uwere sai ka je fatakwal kai ka zaɓi wannan to wannan tafiyar buƙatar ka ce kanka wasu malamai suka ce ita ma an iya mata ƙasaru tafiyar biko kai ka ga dama ka iya cewa ba za ka ba tafiyar neman aure wani gari duk ga matan ku nan kai ka ga dama ka tsallaka wani gari ko ba haka ba suka ce to wannan ma tun da ba saɓan allah ba ne halal ne duk da ba wai tsantsagwaron ibada ba ne a iya yin kasaru to ina kuma maganar tafiyar saban Allah kamar me kamar tafiyar kallon kwallo ko ba haka ba kamar tafiyar eh, fashi da makami ko kidnapping ko tafiyar dambe da ire-iren waɗannan tafiye-tafiyen wanda za ka ga aƙalla abin da za ka ce a cikinsu an aikata makaruhi in ba haramun ba ko tafiyar bikin gala to ire-iren waɗannan tafiyoyin akwai malaman da suke ganin haramun ne yin waɗannan tafiyoyin don haka ba za a yi wa wanda ya yi wannan tafiyar sauƙin ya kasar ba ba za a yi masa sauƙin ya haɗa sallah ba na fata an gane waɗannan matsaloli ne wanda suke na tattaunawa babin ilimi tsakanin malamai shi dai hadisi ya ce annabi inda yana tafiya yana yin ƙasar kuma yana yin jam'u kuma kai ka san tafiyar annabi ɗayan biyun ce ko ta ibada ce ko ta ne mubahi halal amma babu ta ne babu ta makaruhi ballantana ta haram aka raja al-bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabu tafsir Sala, babul jam'i fi safri bain al-maghrib wal isha babu babu ziyadati Taglisi, bi salati subh yawm an-nahri bil muzdalifa babun da yake bayani akan an so a ƙara yin duku-duku da sallar asuba a ranar idin babbar sallah a muzdalifa mana idan kun kasance karfe biyar kuke ta da sallar asuba to ranar idin babbar sallah alhazan da suka kwana a muzdalifa to su an so a ranar su ta da sallah biyar saura kwata a jawo lokacin asuba sosai a yi shi da dukudukun dare an gane ko yin haka mustahabi ne abin da sa aka keɓance ga mutanen da suke muzdalifa saboda rage cunkoson wajen mutanen duk duniya fa alhazai da suka je aikin hajji a ranar a wajen za su kwana yanzu ko alhazan da suka tafi daga najeriya mutum nawa ne suna da yawa kuma najeriya ba ita ce tafi kowa yawan alhazai ba a duniya bal ma in ana maganar waɗansu ƙasashen za ka ji najeriya ba komai ba ne shi yasa yanzu da za ka kalli aikin hajji a tv duk yawan alhazan da suka tafi daga najeriya da wuya ka gano biyu wani ma har ka gama kallon tv ba za ka ga ɗaya ba hakewa muke ɓat saboda yawan sauran mutanen kuma wannan yake nuna maka farare sun fi baƙaƙe yawa a duniya domin wanda suka tafi daga najeriya da wanda suka tafi daga nijar da wanda suka tafi daga kotano togo ghana duk baƙaƙe ne muka tafi amma duka in muka shiga cikin fararen nan sai ka neme mu ka rasa fararen sun fi yawa a duniya ba mu wuce kamar filin baƙin gashi ba a jikin farin sa a jikin farin sa bacewa muke bat to duk waɗannan mutanen na duniya baki ɗaya za su je su kwana a waje ɗaya kaga ko wajen ai dole yake kowa to shi yasa ake so ranar kuma za a fita tare shi yasa ake so to ranar ai sallar asuba da duku duku dan mutane su fara fita dan ba za su fara fita ba sai an yi sallar asuba to kaga in an yi ta da duku duku suka fara fita cunkoson zai ragu da wurwuri wannan shi yasa malai ce wal mubalagatu fihi sannan an so a kai makura a cikin haka ba da tahaqquqi tulu'il fajr amma duk da hakan sai an tabbatar alfijir din ya riga ya keto duk da an ce a jawo lokacin ba ana nufin kuma ai sallah lokacin ta bai ba alfijir bai keto ba a sai dai da alfijir ɗin ya keto to ko minti ɗaya ba sai an ƙara ba sai a ɗora sallah ba za ku ga da yawan salloli bayan alfijir su ya keto sai an ƙara wajen rabin awa kafin a bayan alfijir ya muktari ya shiga sai an kara wajen rabin awa kafin a yi domin sai muftari ya shiga sannan za a yi kiran sallah to bayan an yi kiran sallah kuma sai an yi shirin alwala sai an tso mai kama ruwa ya kama sannan a zo a jira liman kuma sannan liman ya zo sannan a yi sallah to akalla daga shigan muftari zuwa ta da sallah sai an ƙara wajen minti talatin ko minti arba'in to amma duk da haka ba ana nufin dai a yi sallah lokacin ta bai ba domin ita sallah ba a yin ta lokacin ta bai yi ba inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan hadisi mai lamba ta ɗari da sha ɗaya hadisu abdullahi bin mas'udin hadisin abdullahi dan mas'ud kala yace ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama salla salatan bi ghairi miqatiha ibn mas'ud ya ce ban taba ganin annabi yayi sallah ba tare da lokacin ya riga ya kankama ba ba wai ya shiga ba a'a ya kankama domin annabi ba ya sallah lokacin bai ba to amma lokacin yayi har ya shiga to annabi ya taɓa yin sallah lokaci yana yi amma bai ja ba ya yi sallan nan take ya ce illa salatai ni sai salloli biyu kaɗai na ga shine jama'a bainal maghrib wal isha ya haɗa magarba da isha to kaga in yayi ɗaya a lokacin ta ɗayar kuma fa lokacin bai ba jawo ta yi idan a lokacin magarba kai isha to ai lokacin isha bai riga na magarba ne ya shiga ita ishar kawai jawo ta kai don rahusa da addini ya yi maka wa haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa sallal fajra yayi sallar asuba qabla miqatiha kafin kan kamal lokacinta lokacin yana yi kawai yayi bai jira lokaci ya shiga ba ma'ana bai jira lokacin ya shiga sosai ba akarjahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul hajj babu mata yusalla al-fajr bi jam' babin da yake bayani akan yaushe ake sallar asuba bi jam'in a matattaran mutane ta muzdalifa washe garin ranar haduwa ita ce ranar babbar sallah babu istihbabi taqdimi daf'i dha'afati an nasi an nisa'i kai babin da yake bayani akan an so a tura raunana na daga mata su ya zama tun gari bai waye ba tun asuba ba ta yi ba su fara barin muzdalifa don gudun in suka ce su ma sai sun jira gari ya waye asuba ta yi za a fita tare da su masu rauni to a nan ne ake samun tsautsayi da haɗari a samu cunkoso a tattaka waɗansu in sun faɗi su mun mutu to duk irin waɗannan masu rauni mata da ƙananan yara da tsofaffi su ba sai sun jira asuba ta yi ba da an zo muzdalifa bayan an gama tsayuwar arfa aka yi sallar magariba da isha suka kwanta suka dan huta tsakiyar dare kawai sai a ce to ku fara tafiya ku fara tafiya ba sai an jira asuba ta yi ba da in aka ce za a jira sai asuba ta yi irin waɗannan mutanen a fita da su to su ba su da ƙarfin turmutsutsu garin turmutsutsun za a kada su kuma da zarar mutum ɗaya ya faɗa a cikin turmutsutsu to sai ya jawo faɗuwar mutum goma to daga wannan faɗe-faɗen kuma ana takawa wani ba da gangan zai taka ka ba shi ma an gizo shi aka yi bai yi aune ba kawai sai dai kaga ya taka ma wuya to ba ai wasa ba da tsautsayi sai karya ma wuya shikenan an turo wancan ya turmushe ka wancan ya turmushe ka tun kana wayo wayo sai ka daina ihu to wannan shine abin da addinin musulunci ya kalla dan sauƙaƙa wa mutane kuma dan Allah subhanahu wata'ala kullun son bayinsa yake da sauki da tausasawa da jin kai subhanahu wata'ala da ka ana son rauna na. na daga mata wa gairihinna da ma wasunsu su taho min muzdalifa su baro muzdalifa ila minan su zo mina fi wakilin laili a ƙarshe-ƙarshen dare ƙabla zahamatin nasi kafin mutane su fara turmutsutsu da turereniya wasu hibabul mufi amma an so zama lirairihim ga wanda ba su ba shi ya zauna hatta sallu subha har sai sun sallaci asuba bi muzdalifa a muzdalifa mutumin da yake da ƙarfi lafiyayye garjejen namiji to shi ba a so ya taho sai dai in shi ne jagoran wannan tawagar ta mata da tsofaffi da yara to wannan sai ci albarkacinsu domin kakan samu shugaban ayari raunana sai a haɗa su da mai ƙarfi ya jagorance su to kaga duk inda za su je sai da shi to a irin wannan yanayi shi ma yakan ci albarkacinsu sai ya taho amma in baka jagoranta kowa kai kaɗai ne ko kuma dukkan ku iku iku karfafa ne to ku an so ku zauna ku kwana a mina a muzdalifa har ku yi sallah asuba sannan bayan asuba sai ku ɗebo tsakon kwanin ku guda bakwai ku shigo mina ku taho jifa daga nan kuma ku karaso maka a kar hadisi mai lamba ta 812 hadisu Aisha ta radiyallahu anha qalat hadisin Aisha uwar mu'mina Allah ya kara mata yadda ce nazalna al-muzdalifa mun sauka a muzdalifa bayan arfa fasta azanatin Nabiya sallallahu alaihi wa sallama saudatu sai na na sauda ta nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an ta dafa'a ta taho ta yo gaba qabla hadamatin nasi kafin turmutsutsu da cikowar mutane ta fara na na sauda matar annabi sallallahu alaihi wasallama ce ita tana da kiba to kuma mutum mai kiba iri biyu ne akwai wanda kibarsa akwai nauyin jiki a cikinta idan aka ce a tashi kan ya tashi sau ɗaya ka tashi sau uku ka zauna saboda nauyin jiki to kibar na na sau da irin wannan kibar ce da kiba da nauyin jiki akwai kuma mai kibar da jikinsa baya masa nauyi kai ka ce ma bai da kiba yana iya motsa jikinsa ko yaya saboda kibar bata sa masa nauyin jiki ba to na na sau da ita kibar ta kiba ce ta mai nauyin jiki da aka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ta roƙe mata izini ita ta yi gaba domin wadda take da nauyin jikin nan da kiba in ta shiga turmutsutsun mutane ba za ta ji da daɗi ba an gane ko aisha take ba da labari Allah ya kara musu yadda baki da aisha take cewa wa kanat imra'atun bati'atan ita na na da ta kasance imra'atun bati'atun mata ce mai nauyin jiki ga kiba ga nauyin jiki fa azina laha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mata izini fa sai ta yo gaba qabala matin nasi kafin turmutsutsu da cikowar mutane Aisha ta ce wa ƙamna hatta asbahana hannu. amma mu da ba irin ta ba ba mu da nauyin jiki kuma muna da ƙarfi to mu sai muka yi zaman mu a muzdalifa in ji Aisha har sai da muka yi sallar asuba tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma ita sauda annabi ya ce ku yi gaba da ita da ire-irenta aisha ta ce kuma da fa'ana bi daf'ihi muka taho da tahowar annabi ma'ana sai da annabi ya taho mu kuma sai muka biyo shi aisha ta ce fali an akuna ista'azantu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar sa'azanat saudatu ahabbu ilayya aisha ta ce kai wallahi nima da na nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sauda ta nemi izini wallahi da wannan ya fi mun alheri na fi son haka saboda duk da tana da lafiya ba ta da nauyin jikin irin na sauda amma sai da ta wahala na fata an gane to in lafiyayye ya sha wahala mara lafiya me kake tsammanin zai yi ai sai dai ya mutu ko ba haka ba abin yaro ya ce wash to tsoho kuma ya ce me sai dai ya fashe da kuka ko ya suma to wannan shine sakon. aisha ta ce duk da ni ɗin lafiyayya ce duk da ni ɗin ba mai jiki ba ce irin sauda amma ni ma da a ce na roƙi annabi izinin in taho kamar yadda sauda ta nemi izininsa da wannan shi ya fi soyuwa ilayya a gare ni min mafruhin bihi sama da dukkan wani abin da zan yi farin ciki da shi mana na sha wahala kwarai na gwammace ni ma ina ma a ce annabi ya yi min izini kamar yadda ya wa sauda lokacin da ta roƙe shi ni ma na taho tun dare to da wannan yana nuna halaccin yin hakan ne idan mutum ya san zai sha wahala wahalar da za ta kai ga cutuwa ba wai kawai wahala ta normal wahala ba yanzu kamar azumi ne wani ya ce maka wallahi azumin nan ya bani wahala to so kake daman kana azumi ba wahala ai ba zai yi ba musamman iyaye mata kaji suna ta bugowa wallahi malam azumin nan ne yake ban wahala in ce ni ma yana ban ko ba haka ba ba da lada ai daman azumi ba zaki ba ya mun baka ci abinci ba kana tsammanin kuma baka ci abinci ba kuma ka ji daɗi itace ne kai ai ko itace in an bashi ruwa sai kaga ya walwala sai kaga ganyensa ya buɗe alamar yayi ne ya ji daɗi ya ci abinci abinci irin nasa to na kai mutum to amma idan ka ji ana maganar wahala a shari'a ana nufin wahalar da ta wuce hankali wahalar da za ta bayi zuwa ga cutuwa mutumin da zai azumi kuma yana kuma. to ai kaga wahalarsa ta sha bamban da ta sauran mutane sauran mutane kan za su ji yunwa amma ba sa kaiwa ka me suma amma mutumin da zai azumi yana suma sai ana zuba masa ruwa sai ya azumi ɗaya sai ya sha ledar ruwa biyu ko uku a asibiti wannan sa ta wuce ta kuwa to irin waɗannan su ake kallon su a sauƙaƙa musu saboda su wahalar ta saba yadda aka sani ta wuce gona da iri ta wuce hankali an gane ko to da haka dai aisha take cewa ni ma in samu saukin hakan da a ce kai na roƙa an mun saukin hakan da da na ji daɗi saboda ita ma ta sha wahala wanda wannan yake nuna da sau ce to da ƙarshe wahalar ta ta ita ba a san ma me za ta kai ta ba akhrajahu bukhari bukhari imamul bukhari ya fitar da wannan hadisi fi kitabul a cikin kitabul hajji babu man qaddama da'fata ahlihi bilailin babin da yake bayani akan mutumin da ya tura nan iyalansa su yi gaba a cikin dare tun asuba ba ta yi ba a muzdalifa bayan an sauko daga filin arfawa shagarin da za a shiga mina a jifa hadisi mai lamba ta 813 hadisu asma'a hadisin na na asma'u yar abubakar Allah ya kara mata yadda an abdullahi maula asma daga abdullahi bararren bawa na asma'u an asma daga uwar ɗakinsa asma'u annaha nazalat lailata jam'in ta sauka daren washe garin idin babbar sallah an gane ko kalmar jam ana nufin tattaruwar jama'a wanda alhazai gaba ɗaya suna tattaruwa a makka ranar babbar sallah don su yi ɗawaful ifada don su yi yanka su yi aski shi yasa wannan ranar ta fi kowace rana cikowa a makka ina fata an gane ranar shiga ka'aba ba abu ne mai sauƙi ba kowa so yake sai ya shiga domin shigar kowa ta tilas kowa zai je ya sauke aikin hajjinsa ya je tawaful ifada ina fata an gane da haka wannan rana ana kiranta ranar turmutsutsu ranar cikowa makamanciyar ranar alkiyama litun zira yawmal jam'i la raiba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fi ranar eh, alkiyama ma ana kiranta yawmul jami'i ranar tattaruwa ranar haduwa yawma yajma'ukum li yawmil jami'i zalika yawmut tagabun la ilaha illa إلا la لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا da ka wannan jam'u din ana nufin tattaruwar alhazai a makka don yin tawaful ifada da sauran ayyukan hajji to ana washe garin yin wannan ne da daddare ita asma'u Allah ya kara mata yadda ta sauka inda muzdalifa a muzdalifa faqamat tusalli cikin dare sai ta tashi tana sallolin nafila fa sallat sa'a sai sallah ta wani tsawon lokaci thumma qalat sannan sai ta ce da shi wannan bararren bawan nata Abdullahi ta ce ya bunayya ya kai ɗana hal gabal kamaru wata ya ɓace kun san in dare dare wata yana ne ɓacewa da aka tace wata ya ɓace kuma in kaga wata ya ɓace alama ce ta ne asuba ta kusa asuba ta kusa da aka tace shin wata ya ɓace kaga a da mutanen da alam ɗinsu mutum suke sawa su ajiye ya kulan musu da lokaci abdullahi dan umar ya kasance yana haka in zai yi sallar dare sai ya aje wani bawansa sai ce ka rinka kulan min da sama da zarar asuba ta kusa ka gaya min sai in dakata da sallah sai in zauna kuma in koma istighfari domin istighfari a ƙarshen dare ya fi sallah lada wal na bil ashari kanu qalilan min al-layli ma yaj'un bil ashari hum yastaghfirun to kaga yanzu a zamanin nan sauki ya zo a sai ka aje mutum ba sai ka sawa wayarka alam da lokaci yayi sai ta taimaka kararrawa ka san lokaci kaza yayi to mutanen da suna yi amma da irin ci gaba irin nasu gwargwadon damar da Allah ya ba su idan ka ita asma'u sai ta aje wannan bawan nata in ta yi sallah ta yi sallah sai ta tambaye shi ta ce wata ya ɓace dan ta sa shi ne ya rinka kulan mata da sama qultu yace sai in ce da ita la a a wata bai ɓace ba har yanzu yana nan mana da sauran dare asuba ba ta yi ba fa sallat sa'a sai ta sake ci gaba da sallah na tsawon lokaci sun maƙalar sannan sai ta ce da ni ya bunai ya kai ɗan ƙaramin ɗana hal gabal kamaru shin wata ya ɓata ƙultu na'am da watan ya ɓata sai na ce da ita eh wata yanzu ya ɓata asuba ta kusa kenan ƙalar ta ce hilo to ku ɗaura sirdin ku ku ɗauki kayayyakin ku ma'ana ku zo mu tafi yace farta halna sai muka haɗa kayan mu muka ɗaura siddin abin hawanmu mu wa madaina muka ci gaba da tafiya hatta ramatil jamrata har sai da ta je ta yi jifanta cikin dare an gane ko ta yi jifan jamratul aqaba ko jamratul kubra ثم رجعت sannan sai ta dawo fa sallati subha fi manziliha tai sallar asuba a wajenta masaukinta na muzdalifa kenan ma'ana kaga su raunana suna da dama biyu ko in sun yi jifan su wuce makka ko in sun yi jifan su dawo su ci gaba da kwana har asuba ta yi musu a a muzdalifa in safiya ta yi ba ruwansu da jifa kawai sai dai su tabi zarce su wuce wasu maka an gane ko ya ce faƙuntu laha sai na ce da ita ya hanta ya ke wannan domin kalmar hanta a larabci daidai yake da hazihi ya ke wannan ma'urana ba fana tsammaninmu illa kada gallasna face mun yi sammako duku-duku mun yi da sauran dare ƙala sai ta ce ya bunayya ya kai ɗana inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam azina ya ya manzo Allah ya yi wa mata rauna na izinin yin haka azzu'un jam'i ne na za'ina za'ina shine macen da ake ɗaukar ta akan keken doki in za a yi tafiya saboda rauninta ba ta iya yin tafiya da kafarta ko kuma saboda girma ko kuma saboda kankanta duk ana faɗar haka shine ma'anar zu'un jam'in za'ina wanda an samo kalmar ne daga za'anu za'anu shine balaguro yauma za'anikum wa yauma iqamatikum ranar tafiya ku da ranar zaman gidanku to za'an din shine balaguro tafiya zu'un matafiya mata za'ina matafiya mace guda daya da haka manzo Allah yayi uzuri yayi izini ga mata dan aiwatar da haka akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul hajj babu man qaddama ba'afata ahlihi bi laylin hadisi mai lamba ta 814 hadithu hadithu ibn abbas hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda yaqulu yace ana mimman قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في دعفة أهله ni ina daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mu yi gaba a ranar kwanan muzdalifa da ni da sauran raunanan iyalansa ibn abbas shi ma yana cikin raunana saboda yaro ne karami shi yaro karami ana irga shi cikin wa raunana ba wai don rashin lafiya ba a'a sai don ƙarfinsa bai iso ba sau da dama Allah yana haɗa raunana da yara a ciki da mata da tsofaffi an gane ko ubangiji subhanahu wataala ce illal mustada'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wala yataduna sabila da zaka ibn abbas ce ina daga cikin rauna na wanda annabi ya hada da sauran raunanan iyalansa yace mu yi gaba a daren muzdalifa mu je mu yi jifa kafin asuba ta yi akhrajahu al-bukhari imam al ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul hajj babu man qaddama a ahlihi bi layl hadisi mai lamba ta 1815 hadisu abdullahi bin umar hadisin abdullahi dan umar Allah kara musu yadda kana yuqaddimu da'afata alihi abdullahi dan umar ya kasance yana gabatar da raunanan iyalansa ya ce ku gaba ku je ku jifa kafin asuba ta yi kafin cincirindo da turmutsutsun mutane ya kankama ya ce faya kifuna indal mash'aril haram idan suka je sai su tsaya a daidai wajen da ake kira da mash'aril haram shi mash'aril haram wani dutse ne karami a ƙarshen muzdalifa ana ce da shi ƙurahu ko ƙuzahu an gane ko sun ce ana kiransa da suna mash'ar ne kamar yadda imamul azhari ya faɗa li'annahu ma'lamun lil ibadati saboda alama ne na wajen ibada kalmar mash'ar tana nufin waje alama da ake gane abu da ita to kuma an ce da shi haram ne saboda yana daga cikin harami ya haramta ayi yi duk abin da ya haramta a harami a wannan wajen na farauta da sauransu da tsuntuwa haka waɗansu malamai suka ce to da haka lokacin da suka taho sukan tsaya a daidai mash'arul harami shine karshen muzdalifa dab da shiga mina bilailin da sauran dare fayazkuruna allaha sai su ci gaba da zikirin Allah talbiya da kabarbari ma badalahum gwargwadon abin da ya sawwaka gare su thumma yarji'una sannan sai su dawo qabla an yaqifa al-imamu kafin liman ya tsai sallah wa qabla an yadfa'a kuma kafin liman da sauran mutane su taho faminhum man yaqdamu minan li fajiri, daga cikin su akwai wanda yake zuwa mina yayi sallar asuba a nan wa minhum man yaqdimu ba'da zalika daga cikin su akwai wanda sai yi sallar sannan ya taho fa idza qadimu idan suka taho din ramawul jamra sai su yi jifa na jamratul aqaba ko jamratul kubra wa kana ibn umar radiyallahu anhuma shi ko abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda ya kasance ya kuli yana cewa arkhasa fi ulaika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yayi rahusa ya sauƙaƙa dangane da yin haka ga ire-iren waɗannan da aka karka ɗauka cewa ganin dama ne yasa a a izini ne tun daga manzon tsira manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul hajj babu man kaddama da'afati ahli ba'afata ahlihi bilailin ana nuna min lokaci yayi haka zamu tsaya a daidai wannan gaba insha Allah tunda mun zo kan babi babi na hamsin daidai in lissafin bai kwace ba insha Allah sai mu tsaya nan sai kuma Allah madaukin sarki ya kai mu a darasi na gaba wanda a yau insha Allah muke rufe karatu kuma sai Allah ya kai mu bayan sallah insha Allah idan Allah ya kai mu to lokacin da za a koma karatu kuma za a ci abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah mai tambaya yake assalamu alaikum wa alaikum assalam yake malam dan Allah wani irin sanyi ne da caɗi yake sawa a haɗe salloli Allah ya shiga lamuranka Allah ya shiga lamarinmu baki ɗaya sanyi irin na jaura duk da ijtihadi ne na malamai ba zahirin nassi ba ne ijtihadi ne na malamai da kuma dogaro da ka'idar almashakka tajlibu taysir duk tsanani yakan jawo sauƙi a shari'ar musulunci duk tsanani yakan jawo mai sauƙi. idan ba ka da lafiya ba za ka iya sallah a tsaye ba sai ka yi aime a zaune kaga tsanani ya jawo ma sauki idan kana cikin halin tafiya kaga tafiya wani yanki ne na azaba sai ya jawo maka saukin mai rage sallah kasaru da kuma haɗe su idan kana cikin halin tafiya ka rasa abinci kana matuƙar jin yunwa sai ka ci mai mushe kaga tsanani ya jawo maka mai sauki ta wannan almashakka ta jilibut taifiyar kenan mutane lokacin da ake sanyin jaura ba sa jin daɗin yawace-yawace da fitowa waje za ka ga gari in ana sanyi da sauri kafa take ɗaukewa yanzu idan ka fito ana tsananin sanyi karfe goma sai ka ɗauka karfe ɗaya ce ta lokacin zafi yadda za ka ga gari ya ɗaɗe to wannan tsananin shi ya jawo malamai suka ce a iya haɗa salloli don a sauƙaƙa wa mutane domin duba zuwa ga ka'ida ga mammiya ta musulunci ta sauƙaƙa wa mutane a lokacin tsanani na fatan fahimci wannan da aka sanyi sanyin da ya amsa sunan sanyi shi ake nufi sanyi irin na jaura sanyi irin na mukumukun sanyi an gane ko to haka nan cabali cabali irin na lokacin marka marka ruwa idan aka shiga lokacin marka marka ruwa wani na bima wani gari duk ya taɓalɓale kwata ta haɗe da titi musamman a irin unguwanninmu musamman a irin ɓangarorinmu ba irin abuja da cikin nasara gra ba yadda za a kwana ana ruwa amma ka fito kaga kamar ba a yi ba saboda kowa ya yi min magudanar ruwa amma a unguwanninmu ba talauci ba ne sokwanci ne da lusaranci da rashin sanin kai ka gina gida amma baka san ka tona mai kwata ba kai in fitsarin ka ya fito daga gidanka kowa ma ya taka ba ruwanka da haƙƙin mutane sai mutane sun zo za su gyara wajen su kai ta magana wai an yi ciko to sai su ki ciko kai su su ki gyara nasu kai saboda ka lalata naka kai baka san kimar takan dukiyar ba wannan sakarci ne kwarai da gaske ba ci gaba bane ba ba wayewa bane ba asali ba a shirya ayi bane duk kwatar da zaka ba ta kai rabin kuɗin gidan ba kuma inda kwatar kai kanka sai ka zauna lafiya gidan in ka yi mata rani ta shiga lib ba wani ruwa da zai rinka dawo ma cikin gida ba ka cutar da mutane sun zo wucewa ta kofar gidanka sun fallatsi fitsarinka ba wanda ko da ba su ce Allah ya isa ba sai Allah ya bi musu kadi saboda cutar da su kai ka sani ko baka sani ba dukka da gwalgwala layin mutane saboda kai kadai saboda babu dokar da za ta zo ta tsaya ta ce maka dole sai ka yi an kyale mu muna rayuwa sakaka ba mu san kanmu ba muna abin da muka ga dama to wannan ko shakka babu sakarci mai kwarai da gaske idan ka shirya yadda kai taru kai asusu ka sai filin ka gina sai kai taru kai asusun yin kwatar in wannan shekarar ka haƙa ramin ko da baka gina ba ka haƙa ramin ruwan ya samu kwarin da zai fada ya daina cikewa mutane hanya ai an yi kan shekara mai zuwa damuna ta zo sai ka tanadi bulo kuma sai ka zo kuma ka gina kan shekara mai zuwa sai ka tanadi suminti kuma ka zo kai filasta sai ka tanadi eh, eh, slab kan shekara mai zuwa sai kai amma kwata kwata baka shirya kai ba kwata kwata baka shirya kai ba wannan wani irin rashin sanin kai ne sai an yi magana mutane su ce talauci ƙarya ne bayan talauci akwai jahilci akwai rashin sanin kai ku je Nijar ku gani mun kai mutanen Nijar talauci ne amma za ka je ka tarar da kwata akan titi a Nijar za ka je ka ga fili awon igiya a Nijar ba sa awon igiya duk layi a Nijar tirela biyar sai su tsaya a tsaye su yi kwana su yi ruba, su yi gaba, su gaba an magana talauci ake ka haɗa kanka da 'yan Nijar to amma sun san kansu ko suna da talauci sun san kansu kuma hukumarsu tana tsayawa ta ga ta yi abin da ya dace amma mu ba mu san kanmu ba musan san kanmu ba san zuciya ya cika mana zuciya kowa a bar shi abin da ya ga dama in san mutane ne sai ka ga mutum a tsakiyar layin mutane ya zo ya shi ya sai fili yo kai ko mahaukaci ne kai ma ko fan ko fayil din ne da kai a dawanin ya kamata ka zo ka sai fili a tsakiyar hanyar mutane ta ina za su shigar da kayan su ta ina za su fito da matan su ta ina motar kwana-kwana za ta shiga musu in gobara ta kama duk wannan ba a sani ba akwai layukan da a garin nan ba za ka shiga ba sai ka hau tsani ka tsallaka wani gida saboda tsabar rashin hankali kuma ba za a yi magana ba kar ka takura masa to ni sai ya takura mun ba dalilin da kai in ba za ka yi daidai ba ni zan yin daidai ya rage maka ko ka yi ko kar ka yi ruwanka amma ba ka yi kwata ba ni zan yi kwata in kwata ni ya dawo ma kai ka siya in ka ji haushi yi kwata Shi ne kawai magana wani waje ina gini na je zan yi kwata wai duk mutanen unguwa suka taru ya zo a bani baki wai kar in yi kwata saboda su duk rami suke ruwansu yana zurma a rami nace wannan magal su ta shafa su ta rami duk unguwarsu ta zama rijiya ramin da in ya cika fa a irin wannan lokacin na damina su ne suke fadawa yara su zo ba su san da rami ba su anta ya ƙananan yara sun mutu da yawa a irin wannan ramin amma har lallama kake za a fitar da kwata wai kar a yi aban maka rami kai rami kake yi to sai kai ta rami wannan kai ya shafa haka wannan abu ne wanda bai dace ba hukumomin mu sun daga mana kafa daga kafar da bai dace ba bai dace a daga kafa a irin wannan ba a duk kasar da ta ci gaba duk abin da zai zama cutar al'umma ba a barin mutum ya yi shi tsayawa ake dole sai ya yi daidai ko yana so ko baya so don kare cuci wani yanzu ka yi rami kai ruwanka yana ta taruwa a wajen dan wani ya zo bai sani ba an yi ruwa hanya ta shafe ya fada ya mutu kuma sai ka zo jaje kai ka kashe shi kai ka kashe dan mutane kuma an yi magana shi kenan saboda ka san uban shi ma lusari ne zai ce a ba komai ai Allah ne ƙarya ne ba Allah bane makocinka ne kashe maɗa shi ya haƙa rami ɗanka ya faɗa in za ka fito ka gaya masa gaskiya ka gaya masa in ba za ka gaya masa gaskiya ba to kai da shi kun yi tare ya kun kashe ɗin damun bai dame ka ba haka ya kamata mu fahimci irin wannan da ka taɓo ana nufin lokacin marka marka ruwa yana sauka akai akai to irin wannan lokacin ana sauƙaƙa wa mutane in sun zo sallah ɗaya sai a haɗa musu da ta biyun in sun tafi shi nan ba sai sun dawo ba a zahar in sun zo a haɗa musu da la'asar magariba in sun zo a haɗa musu da isha kai in ma ba za su iya zuwa ba wanda ba su fito ba annabi yana sa ladan ya ce a cikin kiran sallah ce musu su yi sallah a gida sallu fi rihalikum sallu fi rihalikum haka annabi yake cewa ayi. domin waɗansu in dai za a ce hayyi alasala ƙarfin imaninsu ba zai bari su zauna a gida ba musamman lokacin da suka san annabi yana nan falalar bin sallah a bayan ma'aiki ba za su iya zama ba to sai annabi ya ce idan an yi kiran sallah irin wannan lokacin ladan ƙara musu da cewa ne musu izini su zaman su a gida ku yi zaman ku a gida sallu fi rihalikum to wannan sauki ne na Allah rangwame na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam tambaya ta gaba mai tambaya ce assalamu alaikum alaikum assalam malam dan Allah mace ce ta haihu ba ta samu damar yin azumin ramadana ba za ta iya yin azumin arfa idan ta samu dama ko idan ta yi za a cire a na ramadan ma'ana za a yi zamiya ke ba a zamiya hajiya shi azumin ki na ramuwa ba a ce dole sai lokaci ka za ki yi shi ba za ki iya yin sa a watan shawwal za ki iya yin sa a watan zulqada za ki iya yi a watan zulhajji ko sauran watanni kawai abin da ba a so shine kar ki bari wani ramadanin ya zo ba ki rama na baya ba da haka kololuwa in abana ya zo za ki iya ramuwar azumin ki to da haka azumin muka na falala masu lokuta kar ki bari su rinka wuce ki za ki iya yin kayan ki wannan ra'ayi ne na wasu malamai kuma insha Allah babu matsala game da shi amma akwai malaman da suke ganin matukar baki ramuwa ba to ba wani azumin nafila da zaki ba ke ba sittu shawwal ba ke ba arfa ba ke ba tasu'a da ashura ba ke ba litinin da alhamis ba ke ba ayyamul bidi duk waɗannan mukan na nafila ba zaki ba sai kin rama na me na farilla a ra'ayin wasu malamai amma dai anan an tsawwala kwarai da gaske da haka ya yar uwa zaki yayin azumin ki na arfa in kin samu dama ba za a yi miki zamiya ba daga baya kuma in ya so sai kirama na farillaki sannan mu sani malaman da suke fatawa da cewa wai ana iya yin azumi ɗaya da niyya biyu ƙarya suke yi ƙarya suke ƙarya suke yi babu inda Allah ya faɗi wannan wannan hankali ma ba zai daba ba shari'a ba hauka ce da zahar da la'asar ba raka'a hudu bane ba yanayin su ɗaya bane komai zahar da la'asar lokaci ne kawai ya bambanta to in ka isa kai azahar da niyyar la'asar ka biyun a jefi tsuntsun da dutse ɗayan ka gani da ba da raka a talfajiri duk ba raka a biyu ba ne ba lokaci ɗaya ake yin su ba to ka yi ɗaya da niyyar ɗayan mana ka gani in za ta ɗauka ka ƙarya ce maganar banza ce ba wani zancen ka haɗa asali ma natila ba ta ɗaukar farilla farilla kuma kowace zaman kanta take yi ta za a ce ka haɗa biyu ba a ce wai kai azumi ɗaya amma da niyya biyu kai da niyya dubu ma amma hukaci ne kai da aka ba a wani azumi a ce wai to tunda yanzu tana ana binta na farilla kuma tana son ta yi na arfa to na arfa sai ta da niyya biyu tana arfa kuma tana wai ramuwar farilla <laughs> wayan rashin wayo kuma Allah za ka yi wayo in haka ne ba sai a ce maka kawai ka yi azumi ɗaya ba me na raba shi to a kira shi da suna arfa kawai sai a ce ya azumin ka koyaushe ma ka ga dama mana da aka wannan babu wannan magana kwata-kwata a addini kowane azumi zaman kansa yake kuma niyyarsa ɗaya ce kuma a wuni ba ka iya azumi sama da mai ɗaya yana daga cikin anwa na alwajibad wanda ake kiransu da alwajibul mudayyak akwai wajibin da yana da kuncin lokaci shi kaɗai kake iya yi a iya lokacinsa shine kamar azumi kamar aikin haji a lokacin aikin haji duk zulamarka da sallah dan ka baka isa kai haji biyu a tafiya ɗaya ba haji ɗaya ake iya yi a shekara ɗaya hakanan azumi duk yadda kake son ka samu lada baka isa a wuni ɗaya kai azumi sama da nawa ɗaya ba azumi ɗaya ake yi ba kamar sallah ba ce yanzu sallah a zahar a lokacin ta zaka iya yin irin ta guda goma ko ba haka ba amma dai ɗayan ita ake so amma lokacin yana da yalwa shi yasa ka ga kai in kai karfe ɗaya wani sai ya zo sai daya da kwata zai tasa kuma shi ma a kan lokaci ya kai ma a lokaci kai wani kuma tun ɗaya saura kwata ya yi shi ma kuma a lokaci ya yi saboda lokacin yana da mai fa'i yana da yalwa amma ba irin azumi ba ba irin aikin hajji ba ya kamata mu fahimci wannan tambaya ta biyu ta ce sannan malam akan mamu masu bin liman malam an ce sai liman ya yi abu a sallah sannan za a yi amma da yawa ana riga liman faɗin amin idan ya je ghairil maghdubi alaihim wala dhalin eh wannan kuskure ne kuma ba jira ake sai liman ya faɗa ba haɗa baki ake da shi a faɗa tare malaman da ba sa cewa amin in sun ce wala dhalin limamai kai da ba sa cewa amin wannan kuskure suke suna saba wa zahirin hadisi wannan shine mazhabar imam malik amma akwai kuskure a nan a mazhabar malikiya liman baya cewa ne. amin a karatun bayyane shi sai dai ya ce wala zalin ya barku da amin ɗin. to ba a haka kuma zahirin hadisi nuna waye a yi tare hadisi cikin sahih al-bukhari hadisin abu huraira manzo Allah ya ce idza ammana al-imam aminu in liman ya ce amin kuma ku ce amin ashe yana faɗa sai manzo Allah kuma ya faɗi garaɓasa da lada ya ce fa innahu man wafaqa ta'aminuhu ta'aminal mala'ika gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda faɗar amin ɗinsa suka haɗa baki da mala'iku dan mala'iku ma a lokacin suna cewa amin da in kuka haɗa baki kuka faɗa tare garaɓasar haɗa baki da mala'iku duk zunubanka an gafarta ma ba an san ba za ka sani ba sai dai in an baka sata an sa dan akwai daitar da kai kayi dan ba za ka taba jin ka hada baki da mala'ika ba to amma dai lalle zai yi ka hada bakin da shi dan lokacin da liman yace wala dallin yace amin mala'iku ma suna sa baki su ce amin to in kuka tafi tare to sannan cewa in liman yace amin kuma ku ce amin wani zai dauka liman zai fara fada sannan ka fada? ba haka ake nufi ba abu huraira shi rawaito hadisin to ka'idar malaman hadisi sun ce an rawi adara bi marawa marwaici ya fi kowa sanin abin da ya rawaito da haka in fassara ce tasa ita ake fara ɗauka kafin ta wani saboda shi abin ya faru a gabansa ya gani da haka shi da ya baka labarin shi zai gaya maka ga yadda za a yi kamar mutumin da ya kera magani ne akwai wanda ya kai shi sanin yadda za a sha to da haka maruwaitan hadisi daga annabi sahabbai sun fi kowa sanin ma'anar hadisin arrawi adara bi marawa wannan ka'ida ce eh, hadisiya an gane ko to abu huraira sai aka lura idan yana wa mutane limanci ko yana bin liman ba jira yake liman sai ya ce amin ba sannan ya ce da liman ya fara amin sai ya sa baki sai a faɗa tare da haka sai malamai suka ce to kenan faɗin iza ammana ba wai a jira shi yayi bane ana nufin a yi tare da me da liman daka ya kamata limamai in suka ce wala su rinka buɗe baki su ce amin a nan ne ma mu za su samu damar su haɗa baki da su kuma a nan ne za a samu gara in an dace da mala'iku kuma zunubai duka an gafarta banda manya banda kuma haƙƙin mutane dan kada wani ya ce to shikenan malam ya ce in mun haɗa baki da mala'iku to da ban ba za ma ka san an haɗa ba ya je ya ci bashin mutane ya zo masallaci ya ta kokarin cewa amin dan yana ganin ya ci banza wallahi ba za ka ci banza ba banda ire-iren waɗannan don haƙƙin wani in ka taɓa sai ka je kun warware kai da shi kuma duk zunubin da aka ce an gafarta maka in kai wata ibada to ana nufin ƙaramin zunubi banda babba shi babban zunubi duk ƙa'idojin tuba sai ka cika masa kafin Allah ya yafe ma idan in haka ne to tuba ba ta da amfani kenan da haka dole ne wa shuruɗu taubati annadama alama fata wa niyyatu Allah ya uda ila zambihi fi ma baqi alaihi wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha ولا يقول حتى يهديني الله فإنه من علامات الشقاء والكذنال والطلبس البصيرة ko ba haka ba kaga wannan shine abin da ya kamata mu gane kuma abin da ya kamata mu sani da sannan ya uwa masu albarka mu sani a waɗannan kwanaki masu daraja muna kwanaki masu kima da daraja da martaba kwanakin da suka fi kowaɗanne kwanaki kima da daraja da martaba a wajen Allah cikin kwanakin duniya su ne kwanakin goma farko na watan zulhaji kwanakin da Allah ya rantse da su ya ce wal fajr wa layalin ashirin Allah ya rantse da alfijir kuma ya rantse da kwanaki goma kwanaki goma nan su ne goman farko na watan zulhaji kuma Allah madaukakin sarki ya ware su dan ya gana da annabi Musa a cikin su wa adana Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 20 wannan kwanaki goma ne an gane ko sannan Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a ayin suratul hajji wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am al yamul ma'lumat da ake nufi sune dai waɗannan kwanaki goma ana son yawan zikiri a cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin da Imam Ahmad ya rawaito cikin Musnad hadisin Abdullahi dan Umar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu kwanakin da suka fi girma kuma suka fi soyuwa a wajen Allah a yi masa aikin alheri a cikin su sama da waɗannan kwanaki guda goma na farkon Zulhaji ku yawaita kabarbari da faɗin Allahu akbar da faɗin da faɗin la ilaha illallah da faɗin alhamdulillah da haka Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamdu su yawaitu a bakinka a waɗannan lokuta duk lokacin da ka tuna sai kai ta yin wannan zikiri ba iyaka ana son yin azumi ga wanda ya samu iko kamar yadda hadisi ya tabbata sunan na Imam Abu Dawud annabi yana azumtar su duka in aka ce duka banda ranar sallah banda kuma ranar arfa ga wanda yake aikin haji amma in baka aikin haji to ranar arfa ma za ka yi azumi bal ma ita tafi kowace falala na azumin maka a hadisin Abu da cikin sahih Muslim an tambayi annabi game da azumin ranar arfa ya ce aha sibu alallahi ayyu fira bihi as-sanatal madiyata wal atiyata ina tsammanin duk wanda ya yi shi Allah zai gafarta masa zanubin shekarar da ta wuce da shekarar da za ta zo da haka azumin ranar arfa yana da falala kwarai da gaske dukkan wani aikin alheri ana son yin sa a waɗannan kwanakin kama daga sadaka kama daga kyauta kama daga kula da sallolin farilla a kan lokaci kuma a jam'i an gane ko kama da yawan azumi kama da yawan karatun alkur'ani kama da sallolin dare kama da yawan karatun alkur'ani duk ana so a yawaita a waɗannan kwanakin waɗannan kwanakin kamar yadda muka faɗa sun fi kowaɗanne kwanaki daraja a wajen Allah domin a cikinsu akwai arfa akwai babbar sallah akwai ibadojin aikin haji shi yasa malamai suka ce hatta goman ƙarshen ramadana ba su kai wannan ba in dai dare in dai wuni ne ba su kai wannan ba amma in dare ne to goma ramadana sun fi wannan daren goma ramadan ya fi daren wa'annan amma wuni hudowar rana zuwa ta wannan ya fi hannun ramadana saboda a waɗannan ake samun arfa da aikin hajji, a ramadana babu ko da za ka ce ai a ramadana kuma akwai azumi to ai wannan ma akwai azumin bambanci kawai wancan azumin na ramadana farilla ne wannan kuma fa nafila ne dai akwai azumin akwai azumin duk abin da zaka iya yi a ramadana zaka iya yin sa yanzu amma akwai abin da zaka iya yi yanzu ba zaka iya yi a ramadana ba tsayuwar arfa zai yi a ramadan ba zai yi ba aikin hajji zai yi a ramadan ba zai yi ba ibadan layya tana yi a ramadan ba ta wa idan ka dai waɗannan kwanaki ne masu daraja ya kamata mu ba su daraja da kima wajen yin ayyukan alheri da kuma rage ayyukan sharri da gudansu domin ko da za ka yi ayyuka na lada in dai ba za ka daina saɓo ba ba za ka karanta ba to ladan naka ba dole ya samu gindin zama ba an gane ko da haka lokacin da ake cewa ka yi abu kaza don ka samu lada to kuma a lokaci guda sha ake kuma ka rage zunubi domin shi ma daina shi lada ne yi na yi lada ne bari na bari ma lada ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace Allah madaukin sarki ya karba mana ayyukan mu na alkhairi ya ji kan magabatan mu kuma waɗannan kwanaki da Allah ya raya mu a ciki ya sa mu cikin bayin da za su amfana da su Allah madaukakin sarki ya kankare mana zunuban mu waɗanda muka sani da ba waɗanda ba mu sani ba Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya kasar mu Allah madaukin sarki ya zauna mana da ita lafiya gabanin mu Allah kai musu jagoranci kai riko da hannunsu zuwa ga abin da kake so kuma ka yarda da shi kamar yadda na faɗa kuma na sha faɗa magana akan yin katin zaɓe ga waɗanda ba su yi ba da kuma waɗanda nasu ya lalace ko ya ɓata ba magana ce ta sabunta ba magana ce ta yi in baka taɓa yi ba in ka san ka taɓa yi yana nan ka je ka sake yi to ka yi biyu babu domin da an yi duplicate gogewa yake yi na fata an gani da in baka yi ba to kai ake maganar ka je ka yi musamman matasan da ba su yi ba wanda a baya shekarunsu ba su kai na su yi ba da kuma manyan da shekarunsu sun kai amma sakaci ya sa ba su yi ba to su ake kira zuwa ga su yi da kuma waɗanda suka yi amma ya ɓata ko kuma suke so su gyara wani abu an sa musu shekaru sun yi yawa ko kuma an sa musu suna kwan gaba kwan baya suna so su gyara ko ka samu canjin unguwa daga wata unguwa zuwa wata unguwa da haka yanzu ka canja wajen zama wanda ake kira transfer to wannan duk su ya kamata su je su gyara wannan maganar da muke muku magana ce ta addini yau maganar katin zaɓe a najeriya ta zama maganar mai addini domin ma'abuta addini sun sa baki abokan zamanmu wanda ba musulmi ba sun mai da ishu ɗin ya zama na addini sun wajabtawa kowa nasu sai ya je ya da manufar su danne mu da manufar su fi mu ana cewa muna da yawa to amma matuƙar yawan nan namu bai shiga na'ura ba ba mu yi amfani da shi a tsari na gwamnati ba to taron tsuntsiya ne ba shara yuyuyu ne aikin banza domin ita hukuma ba ta san kana da yawa ba sai ta gani lissafin da ya bata a kwamfuta da aka yau kiristocin najeriya baki ɗaya sun fitar da sanarwa kada a sake barin wani kirista ya shiga coci asabar da lahadi in bai da katin zaɓe kada a sake bari a asibitoci da yawa a kudancin ƙasar nan an daina sauraron mara lafiyar da bayi da mai katin zaɓe gwamnoni da yawa sun ba da hutu a jihohinsu don a je a yi katin zaɓe da aka ƙalubale ne na kowane musulmi ya ga yaje je ya yi wannan ɗanka ne ka sa ya yi inda ya kai shekarun yi mata ka ce duk lalaci da ragonci irin na mata sa su su je su yi ina fata an gane kuma insha Allahu a nan jihar Kano kamar yadda muka faɗa za a yi gangami na yi wanda za a fara daga wannan ranar talata za a fara da ranar talata mai zuwa a indo stadium idan aka yi talata aka yi laraba ina jin za a rufe sai kuma bayan sallah za a ci gaba da yi da nesa ta zo kusa daga kowane lungu kake dama ta samu musamman 'yan kasuwa an kai abin kusa da ku duk mafi yawancin manyan kasuwannin kano a kusa da indo suke in a sabon gari kake zuwa kofar mata ba zai maka nisa ba na in a kake ko a kasuwar kofar wambai ko a ibb ko kuma a kasuwar rimi kaga dinnan kusa ne abinda kawai ya kamata shine iyayen gidan 'yan kasuwa manyan alhazai masu manyan kantunan kasuwanci da yara suke tsare musu to ku ba wa waɗannan yaran naku dama su je siyo wannan katin su dawo ko da na rana ɗaya ko rana biyu ne kuma in kuka yi haka kun yi jihadi kun taimaki addini da haka ya yan uwa mu yi kokari mu kwato yancin kanmu da kanmu mu yi kokari mu yi jihadin kare mutuncinmu da mutuncin addininmu da bangaren da muka fito mutanen kano kalubalen nan ya fi nauyi a kanku sama da ko'ina saboda kano ita ce take barazana ga dukkan wani maƙiyin arewa a najeriya saboda tutiyar da ake kano tana da yawa kano tana da kaza kuma hakan ne to da haka kano ta tsole musu ido ya za a yi sai an dankwafe kano kuma ku sani in aka ci kano da yaƙi ba musulmin najeriya kaɗai ba musulmin afirka gaba ɗaya an karya su saboda ƙarfin halin musulmi gaba ɗaya ya dogara ne da mai jajircewar mutanen kano haka da wannan muke kira ga mutanen kano kanawa kano ta daba gari ko da me ka zo an fi ka to mu fi da wannan tururuwar wajen yin kati na mai na zaɓe kuma mai martaba sarkin kano allah ya ƙara wa sarki lafiya alhaji amina ado bayero ya fito ya yi kira a matsayinsa na uba a matsayinsa na dattijan gari ba wai don babu dattawa sama da shi ba amma shi allah ya ɗora wa jagorancin wannan gari a halin yanzu to kuma na san dukkanin dattawan kano da goyon bayansu da wasu da wasu da dafa wasu wajen a kai gaci hakanan malamai iyayen al'umma da haka muna kira ga al'umma baki ɗaya da amsa wannan kira baki ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci Allah maɗaukakin sarki ya kai mu gaci Allah maɗaukakin sarki ya iya mana dukkanin abin da ya fi ƙarfinmu da haka dai kamar yadda na faɗa daga yau insha Allah mun yi hutu daga wannan karatu sai kuma bayan sallah amma dukkan sauran karatuttuka kamar yadda na faɗa suna nan kamar karatun gobe lahadi na gwammaja da karatun talata na dala da karatun laraba na kofar wambai duk waɗannan suna nan har sai mun kai ƙarshen sati mana kowanne a ranarsa in ta kewayo za a yi amma in an yi ruwa ba a yi ba to daga nan mun rufe shi ma sai bayan sallah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi